da sunan Allah mai rahama mai jin kai masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Salisu Amanna ke farin cikin kasancewa tare da ku daga nan Manara Radio International Manara Radio don kyakkyawar rayuwa mai albarka to madalla yanzu lokaci ne na shirin hikimar safiya tare da marigayi Sheikh Dr. Alasan Sa'id Adam Jos ai sauraro lafiya يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a ga Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon ya ga dama ya hore ya rige mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba sauki abin da ya waje ba a kama muna godiya ga mai kowa da komai da fatan ba mu manta ba yan uwana cikin darasan mu na hikimar sabiya mun fara kitabul jihadi akwai yan babu buka a cikin ƙanana babi na biyu a targhib fil irasa fi sabilillah ta'ala kwadaitarwa a je a yi domin Allah maɗaukacin sarki wato gadi a nan abin da ake nufi da shi kamar dai ɓangare ne na ribaɗi da muka yi magana ribaɗi wasu dakaru da za su su taru su zauna suna jiran ko ta kwana ta da ake tsammani